من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي uku ga watan Ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da 26 ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru da ishirin. Allah maɗaukakin sarki cikin tashi iyawa da kuma nashi iko ya gwada muna wannan lokacin inda za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda da dace muka saba gabatarwa a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke cike unguwar kokorod amma saboda matsalar wannan waba'in na coronavirus muka dawo wani bagiren na daban inda muke gabatar da wannan karatun da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya kuma karɓi ibadodinmu ya gafarta mana dukkanin kurakuranmu jiya mun soma bayani ne kan sayidu sahaba wato abubakar as akbar wanda ɗaya ne daga cikin halifofin nan shiryayyu waɗannan guda hudu waɗanda duniya ta yi tifaƙi a kansu wanda jiya na ɗauko bayani kan cewa abubakar shine a habbun nasi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda na kawo muna hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar da haka cewa abubakar shine mafi soyon mutane gare shi sa'an nan umar ga kuma hadisi abdullahi dan umar wanda na kawo sahabbai sun fi girma masa abubakar as-siddiq sama ga dukkanin sauran sahabbai sa'an nan umar sa'an nan usman wanda imamu suyuti yake ambatawa a cikin tarihin shi yake cewa a halin sunna malaman sunna gabaki ɗaya sun ijima'i anna abdalan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar cewa mafi darajar mutane cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan an cire annabi sallallahu alaihi wasallam shine abubakar as-siddiqul akbar summa umaru sa'annan umar summa usmanu sa'annan usman summa ali sa'annan ali summa sa'irul ashara sa'annan sauran goma din nan cikin al'ashara al na biljanna mun san da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya karantar da sahabban shi cewa an ba shi satifiket goma na aljanna ya raba ma wasu zaratan mazaizai guda goma waɗanda sun gaskata alƙawalin da suka ɗauka ma Allah waɗannan zaratan mazaizan annabi ya fara lissafi kowane sahabi so yake a ci da shi النبي يفارك أبو بكر في الجنة وأمر في الجنة وأثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبي الرحمن في الجنة وأبو أبيد في الجنة وسعيد في الجنة آه، وسعد في الجنة شيني سعد بن أبي وقاص wa talha fil janna wa zubairu fil waɗanda ya lissafa su su goma ya ce duk dukansu 'yan aljanna ne suna da satifiket ta aljanna to a duniya to shi ne imamu sayuti ya ce bancin waɗancan guda hudu ɗin sai kuma cikon shidda ko waɗanda za su koma goma kenan in mun ɗauki abubakar umar usman da ali za mu cika da abdurrahman bin auf da abu ubaida bin aljarra aminu hazihil umma sanan da sa'adu bin abi waqqas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi fidaka abi wa ummi wata da ubana fansa ne gare ka ya kai sa'ad sannan wa talha fil janna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarrahu an yanzu ila ahli janna" yamshi ala batn al fal falyanzur ila talha ibn ubaidillah sannan ya ce wa zubairu fil janna annabi ya ce likulli nabiyin hawar ya ce wa hawari zubairu bin al'awam sannan ya ce katilu ibn safiya nar. da dai sauran hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zubairu bin al'awam nan ya ce wa sa'id fil janna shine sa'id bin zaid wanda baban shi ya rayu tun gaba na aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko baban nashi bai yadda ya bauta ma gumki ba mutane na bautar gumki ya duba ya ce wallahi waɗannan ba su cancanci bauta ba akwai wani abu da ya cancanci a bauta ma amma ni ban san shi ba da haka ya shiga duniya yawo yana biɗar menene ya kamata ya bauta ma wanda bayan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tabbatar da cewa ya ganshi a cikin aljanna to imamu sauki ya ce sannan waɗannan cikon sai su koma su goma sun ma baƙi ahali uhud sa'annan sauran waɗanda suka sun ma baƙi ahalil badri sa'annan waɗanda suka halici yaƙin badar sun ma baƙi ahali uhudin sa'annan waɗanda suka halici yaƙin uhud sun ma baƙi ahalil bai'a sa'annan sauran waɗanda suka halarci bai'atul ridwan sulhul hudaybiya kenan wanda aka yi ma annabi mubaya'a a ciki wannan sahabi ya dora hannun shi wannan ya dora hannu annabi ya dora hannun shi yace hazali wa hazali usman sabai kowa ya gama dora hannun shi sai ga sako mala'ika jibril ya zo da shi daga wurin Allah Allah madaukakin sarki na faɗa musu yadullahi fawqa aydihim waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya da kulun nara mun baya a ta hata shajara bai shiga wuta duk wanda yi min mubaya'a karkashin itaciya waɗanda aka yi wannan mubaya'ar da su annabi ya ce yan aljanna ne ba su shiga wuta sun mabaki sahaba sa'annan sauran sahabbai ga baki daya waɗanda mu a gurin mu ahli sunna sahabbai yan aljanna ne wannan kuma ya tabbatu ne bi nassil qur'an Allah Maɗaukacin sarki na cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ۖ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah madaukakin sarki ce wa al alawwaluna haka ma as-sabiqun magabata alawwaluna na farko waɗanda sun tsere ma kowa wajen shiga musulunci irin su abubakar a al akbar minal muhajiri muhajirin daga cikin muhajirai wal ansari da kuma ansar wallazi na bi uhun bai da waɗanda suka biyo su da kyautatawa waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka baro garuruwansu wasu suka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu suka haɗu da shi a lokacin hajjatul wada da sauransu wallazi na taba uhun bai hisanin Allah maɗaukin sarki ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su kun ga gabaki dai Allah ya yarda da su ko shi yasa malamai sun kace as-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaa a gurin malaman sunna sahabbai dukkanin su ainihin Adalai ne ana karɓar hadisansu ana karɓar maganarsu saboda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ba da labari ya ce ya yarda da su to ni wa ko kuma kai awa da za ka ce ba za ka yarda da wanda Allah ya yarda da shi ba Allah shi ne alimul ghaibi wa shahada ya san abin da yake ɓoye haka ma ya san abin da yake bayyane ya san aikin da ka laɓi kana aikatawa ya san aikin da ka zo kana bayyanawa ga fili ya san manufarka ta aikata kowane aiki kuma ya san yadda kake aikata kowane aiki ya san jiya ya san yau kuma ya san gobe wanda ke da cikakken ilimi wanda dukkanin ilimi yake komawa zuwa gari shi yace ya yarda da su to sai kai da baka san komai ba wanda rayuwarka ma baka san wasu abubuwa na rayuwarka ba wani abu ma ka aikata amma ka manta kai ne zaka ce baka yarda da su ba sa'an nan wanda ya halitta ya ce ya yarda da halitta kai awa za ka ce objection ya Allah ban yarda ba wane wane daga cikin sahabai ba na kirki ba ne kai awa za ka buɗe baki ka faɗi haka don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayansu mutanen kirki ne don shi ne Allah maɗaukakin sarki ce Muhammadu Rasulullah. Muhammadu Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah maɗaukakin sarki bayan ya ambata cewa ya yarda da sahabbai cikin waccan ayar nan ya yi musu tattalin aljanna ta jarimin ta hati hal anhar aljanna wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta kun ya tabbatar da yan aljanna ne ko? to anan sai ce muhammadu rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne tabbas babu ko shakka Wallazi na ma'ahu haka ma waɗanda suke tare da shi mutanen kirki ne ashudda'u alal kufari zaka same su masu tsanani ne ga kafurai ruhama'u bainahum sanan masu tausayi ne masu rukushi ne tsakanin junansu suna ƙaunar junansu ali yana son abubakar abubakar yana son ali bai nasil ƙura'an da haka waɗanda suke son su raba ɗaya biyu su ce ali daban abubakar Asidik daban umar alfaruk daban usmanu bin affan daban wallahi ba su yi imani cikakke imani na gaskiya da alkur'ani ba domin wanda ya imani da alkur'ani Allah ya ce ruhama ubainahum gabaki ɗaya masu tausayi ne masu jinkayi ne masu rubushi ne tsakanin junansu to don me za ka zo da wani abu wanda ke nuna cewa su 'yan adawa ne tsakaninsu babu adawa tsakanin sahabbai duk da yaƙin da ya faru tsakaninsu yaƙi ne na masu jin tausan juna ba yaƙi ne na masu gaba da juna ba kana zaton kamar wani ya kauce ma gaskiya bai aiki da ita ba a nan ya yi kuskure to bari ka tankwaso shi ka dawo da shi akan hanya ko to kowannensu a nashi ishtihadi haka yake gani aka zo aka yi yaƙi tsakaninsu alhatu bin ubaidillah yana cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna zubairu bin al'awam yana cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna waɗannan duka sun yaƙi ali suna hangen ali ya yi kuskure shi kuma yana hangen sun yi kuskure a lokacin wasu munafukai suka rura wutar faɗa bance an yi sulhu aka zo aka kashe tsalha ɗan ubaidillah cikin wannan yakin. aka kashe zubairu bin al kun ga ali suke yaki, ko amma ali da ya zo ya dubi gawar talatun da ubaidillah sai ya fashe da kuka ya ce ya kai can ali ina ma a ce uwar ali ba ta haifi ali ba ya kai can ali ina ma a ce na kasance nasiyan mansiya ya ce ya fi mini ganin rana wadda a cikin runduna ta wasu sun zo sun kashe talatun da ubaidillah mutumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarrahu an yanzu ila shahidin yamshi ala al abd fal yanzur ila talha ibn ubaidillah mutumin nan wanda ya annabi muhammad garkuwa da hannun shi a lokacin yakin uhud mutumin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta aya min al-mu'minina rijalun sadaqu ma allah alaihi yace wa minhum man qada nahaba annabi yake talhatu min man qada nahaba ali ya ce ya kai sun ali a ce yau cikin runduna zai kai wani ya kashe ɗalha ya ce ali ya yi hasara ali ya dafe kai kuka yake ta yi wannan ya nuna suna yakan junansu ne yaƙi na adawa wanda ya kashe zubairu bin awwam wanda zubairu ɗan uwan ali ne mahaifiyar zubairu sunanta safiya da mahaifiyar annabi abdullahi da mahaifiyar ali shine abu talib da hamza da sauransu duka ubansu ɗaya don haka ɗanɗan gwaggon manzon Allah ne ko kuma ɗanɗan gwaggon Ali ne taubashin Ali ne na kusan Ali ya fi son shi wallahi bisa gare ni ko bisa gare ka Da haka ibn al-jarmus zo na bunkari yana hudin na kashe ɗan safiya ya kai yana ya ɗaga takobi takobi na walƙiya yana nuna alaman jini yana ya alika taltu ibn safiya na kashe ɗan safiya Ali Harare shi ce a fi katili ibn Safiya yubtakar cikin kashe ɗan Safiya yake alfahari yace wala qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul qatil ibn Safiya fi nar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya kashe ibn Safiya dan wuta ne don haka ka je kai ɗan wuta ne wannan shine jawabin da Ali ya karba masojin shi da shi lokacin da ya kashe Zubairu bin al Ali da ya yaki Aisha wallahi bai kashe Aisha ba wallahi bai cutar da Aisha ba domin ku ya san Aisha uwa ce gare shi duk wani mumini da yake doron ƙasa dole ne Aisha uwa ce gare shi idan bai yadda Aisha uwa ce gare shi ba wallahi bai yadda Annabi Muhammad manzon Allah ne. domin ku Aisha uwa ce ga mu'minai bi nasil Qur'an Allah madaukakin sarki yake cewa Annabiyu aulabil mu'minina النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم الله مدوككين سركيتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم shine mafi soyuwa mafi cancantar abin so ga muminai bisa ga rayukansu dole ne ka so annabi sallallahu alaihi wasallam sama ga yadda kake son kanka wa azwajuhu matan shi kuma ummahatuhum uwayen mu'mine ne don haka duk wanda ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi uwar mu'mine ce mata annabi suka yi mitin suka ce mu dai mun ga annabi ya fi son Aisha don haka a aje a faɗa ma annabi ya adalci kun san sha'ani na mata ko adalcin da kafafun shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, an ce yayi adalci wanda shine adalci da kafafun shi suka nada wanda tafi kurshiya daga cikin matan ita ce ummu salama ta je ta yi ma annabi wa'azi ya adalci ummu salama ta samu annabi ta ce ya rasulullahi matanka sun turo ni zuwa gare ka sun ce mu faɗa maka cewa ka yi adalci abin da yake tsakanin matanka ka daidaita mu da aisha wanda annabi yana adalci amma ita mace ko yaushe saboda kishinta mun san yana abin da take gani ko mutumin da matan shi saboda faɗan da suke yi ya ce to iyaka adalci zai yi abin shi ma ga ciri an ka ɗebo ciri aka zuba abinci da miya sai ya zaune aza sa kai rai suka kewaye suna ci suna zakarci kawai sai ga guda ta miƙe ta ɗauki ɗamara ta yi tsuki ya ce lafiya ta ce a to ni a wannan gidan ban gane wani irin rashin adalci ne ake shukawa ba ya ce duk abin da na yi kuma za ki buɗe baki ki ce rashin adalci to ne rashin adalci kuma ta ce to ai ina lure tun ɗazu ina cin abinci ka fi karkata miya wajen wanki don haka mata ba wanda ya iya da su sai Allah da ya halicce su ko shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yace musu kul game da Aisha yace duk yace ba sahabbai ne ba duk da mala'ika Jibril bai taba kawo mai wahayi yana cikin mayafin ɗaya daga cikin matan shi ba in ba Aisha ba wallahi duk da mala'ika Jibril ya fi zaben Aisha bisa ga sauran mata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa ga baki ɗaya an aljanna ne Allah kuma ya yarda da su sa'annan masu son juna ne ba masu gaba da juna ba ne ruhama ubainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana ka same su masu yawan ruku'i masu yawan sujuda wani anan yana ruku'in da sujuda ne yana ayyuka na kwarai domin a ce yayi ko wani domin kada a cewa na ai ba mu ganshi yi sallah ba wani kuma domin a cewa ne mai yawan addini ne don haka yana yi ne ba don Allah ba to amma su Allah ya ce suna yi da yawa sannan ya fi guna fazalar Minan Lahi, duk wani aiki na neman falalar Allah da an faɗi wani aiki komai waye shi yanzu kana ganin ɗaya daga cikin sahaba a Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya miƙi Allah madaukakin sarki ya saukar da wata aya ina ma za a ce su faɗa cikin wuta ana faɗin haka abubakar asidikul akabar ya ce ya rasulallah ya ce wallahi lau amarta martani da ka hore ni ya rasulallah an kulan nara in je in faɗa cikin wuta ya ce wallahi la kaltu hada na fada cikin ta yanzu yanzu nan da za ka hore ni ka ce je faɗa cikin wuta wallahi da na fada cikin ta mu kalli waɗannan sahabban mu gani to Allah ya ba su sitam ya buga musu sitam cewa aikinsu suna yi guna fazalar minan layi. a su don Allah suke yi wari zuwana don su samu yadda Allah kawai suke ayyukan da suke yi ba don wani abu na duniya ba sannan suna da misali da Allah ya buga a cikin attaura da su Allah ya buga misalin su a cikin injila a ce tun gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya ba da labarin sahabban annabi Muhammad mutanen kirki ne ya faɗi wannan cikin attaura sa'annan ya faɗi wannan cikin injila wanda ƙarƙashi wannan ne liyu giza bihi mulku far imamu malik ce dukkanin waɗanda suke zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kafure ne imamu malik ya kafurta su da wannan nasin na alqur'ani wanda a tahqiqul isma dan ya yace kafure ne wanda ke tantama yana musu zaman su eh, kafurai to shi ma kafurin ne don haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya mutanen kirki ne sosai dai wannan ijma'in da imamu sayuti ya ambata lalle an same shi ga abubakar da umar wajen usmanu da ali an samu saɓani wanda daga baya kuma ijma'i ya zo ya haɗu cewa sannan usman sa'annan ali sa'annan sauran goma sa'annan wayanda suka halarci yakin badar sa'annan wayanda suka halarci yakin uhud sa'annan wayanda suka yi bai'atul ridwan sa'annan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗayan su wanda imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya karantar da mu wani hadisi daga Ali Abi Talib wanda da shi ne ake karya ko ana faɗin an zalince Ali Ali bai son Abubakar bai son Umar Umar bai son Ali Abubakar bai son Ali to Ali da kanshi ke cewa khairu hazihi al-umma mafi alkhairin wannan al'ummar da nabiyiha bayan annabinta yace Abubakarin wa Umaru radiyallahu anhuma yake su ne abubakar da umar Allah ya ƙara musu yadda kun ga ali da kanshi yake cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha abubakarin wa umaru radiyallahu anhuma ashe kenan ali yana kin abubakar ali yana ƙin umar kun ga wanda yake baka labarin cewa akwai kiyayya tsakanin su akwai kuruciya mai girma cikin lamari ne ko domin ku bai aiki da nassin alkur'ani ba sa'annan bai yi amfani da ingantaccen hadisai ba ba mamaki hadisai maudu'ai da munkarai da makamantansu su ne yake daukuwa ya aiki da su sai kuma hadisai waɗanda yake jujjuya ma'anarsu domin wani lokaci akan ɗauki hadisi ingantacce a maikanikanci a juya ma'anar ya nufi wani abu wanda ba shi ne a nufin manufar shi ba fama inda za a fassara dukkanin hadisai annabi bisa ga fassara ta gari to wallahi za ka samu cewa sahabbai kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani rahama na ne masu tausan juna ne masu ƙaunar juna ne masu yi ma juna fatan alkhairi ne imamu zahabi yake cewa haza mutawatirun an ali radiyallahu an ce wannan magana ta cewa abubakar shine mafifici sannan umar cikin al'ummar annabi Ya ce magana ce wadda ta zo mutawatira daga alibin Abi Talib Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ce fala an Allahun rafida ma Ya ce Allah da ya la'anci rafida ya me ya mai da su jahilai me ya batar da su suka kasa gane gaskiya ga ta ƙarara cikin littafin Allah da kuma hadisai ingantacci ga sunan cikin bukadi da Muslim da sauran littattafai na hadisi mai ya jahiltar da su me yasa suka zama jahilai suka zaɓi zaman jahilci alhalin ga shiriya ga haske cikin littafin Allah haka ma Umar al-Faruq bayan Abubakar malamai sun ijima'i cewa sai Umar a gudun daraja kamar da muka ambata ko wanda Ali ya sake ambata irin wannan ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce wata rana an ɗauka gawon umar bisa karaga sai na ji wani na cewa Allah dai yi ma umar rahama ya ce ko da na duba sai na ga ali ne ali na ce yabo yana faɗin ai mafi alkhairi wa ga al'umma shi ne abubakar daga abubakar sa'an nan umar haka yake ta yi don haka dukkanin maganganun da aka yi to daga ali game da abubakar da umar wallahi kalmomi ne na yabo kalmomi ne na jinjinawa kalmomi ne na girmamawa Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su ga baki yansu umar alfaruk yake cewa abubakar sayiduna musa habbai mun tabbata abubakar shine shugabanmu wa khairuna kuma shine mafi mu wa ahabbuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine mafi mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya fi son abubakar bisa gare mu ga baki daya wannan shine hadisi na 3656 a cikin aljami na imamu tirmidhi don haka nima wani lokaci umar yake cewa lawadittu anni sha'aratun fi sadri abi bakr yace wallahi nayi gurin a ce ni ya gashi ne kwara daya da ƙirjin abubakar a siddiƙul asabar ina ma a ce ne gashi ne ƙwara ɗaya wanda yake liƙi ga ƙirjin abubakar a siddiƙul asabar la haula wa laƙuwata illa billah wanda wannan yan uwa musulmi yana nuna mana cewa lalle abubakar a siddiq huwa sayyidus sahaba nan baya gare shi sai umar ko wanda duk ya faɗi aka sayan haka a cikin wannan al'ummar to ka tuhumce shi yana da wahala in mai rabo ne yana da wahala in mutumin kirki ne haka ma wanda ka je yana zagin abubakar da umar cikin masu cewa allah ka la'anci al'awwal shine abubakar wasani shine umar ko so ire-iren waɗannan ka tabbatar da cewa sun halaka kuma kai rantsuwa da allah ba su son annabi wallahi duk mai so annabi sai ya so abubakar sa'annan kuma sai ya so umar sa'annan sai ya so sauran sahabban annabi duk wanda ka jina an bato wani shari yana jingina shi ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuhumci imanin shi yana da wuya in muminin kirki ne idan ka lalaba ka duba in ma dai bai kasance rafidi ba suna na iya kasancewa nasibi da mai suna wasif ƙungiya ce waɗanda su kuma sun ce su kishiya ce ga shi'a su ba su son ahalul baiti kwata-kwata ba su son ahalul baiti ba su ƙauna ahalul baiti don shi na su farin ciki suke yi ga lokacin kashe Hussaini ko musamman wata al'ada da na gani kwana-kwanan nan ga mutanenmu wadda babu shakka ba al'ada ce ta sunna ba al'ada ce ta nawasi ran tara ga wata ne ko na muharram za ka ga yara an sai musu tsuntsaye kamar tantabarin ne da kuma kaji da makamantansu suna yankawa suna gasa naman su ma kamar yadda iyayen suke yi ga layya ko to layya tana da nassi na sunna na ainihin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ita amma wannan al'adar babu shakka al'ada ce ta nawasi ya yan uwa musulmi ya kamata a yi dubi a jojin malamai a yi tambaya Allah ya azurce mu cikin biranenmu da malamai ga sunan manya-manya masana mu je mu bincike su mu je mu tambaye su shin menene hukunci wannan al'adar wallahi in malaman sunna ne na gari za su faɗa maka su ce wannan mummunan al'ada ce al'ada ce ta nawasi al'ada ce wadda aka kirkiro wadda ta yana komawa zuwa ga waɗanda ba su son iyala annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi'a bai son sahabbai iyalan annabi yake idda yana so ko su kuma nawasi ba su son iyalan annabi suna iddiayin cewa sahabai suke so shi kuma ahlus sunna ya ce a'a ina son sahabbai sa'annan ina son ahlul baiti duka nawa ne to dan dai kana cikin ahlus sunna to sai ka aje wacce al'adar ba al'adar kirki bace ina fatar an fahimta to waɗannan nawasib din su suke zagi ga iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam in dai baka shi'a baka cikin nawasi to dole ne ka so sahabai da ahlul baiti ga baki daya wanda imamu malik yake cewa innahum qauman su waɗannan mutanen da suke zagin abubakar da umar da sauran sahabbai yake wata jama'a ne aradul qadhafin nabi wa sun yi nufin su suka ga annabi falam yumkinhum zalika amma haka bata yiwu gare su ba faqadahu fi asabihi tunda ba su iya sukar annabi da sun soki annabi da wahayi ya sauka ko sai suka dawo ta karkashin fage ta karkashin ƙasa suna suka ga sahaban annabi hatta yi har sai da aka rika cewa ya zama inda ba musulmi ba na nesa in sun tambaya sun ce yaya menene sunan manzon na wanda ya bayyanu a garin makka ya kuma yi hijira ya kuma garin madina sai a ce muhammad yaya sha'anin muhammad a ce aya yana da kirki to ya mutanen shi a ce a jama'a shi ba na kware ba ne abokan shi ba na kware ba ne to kan haka hatta yi kala har sai da aka rika cewa rajulun su in kai shi ma muhammad din ba na kware ba ne laukana rajulan salihan ai laukana muhammadun rajulan salihan da muhammad ya zama mutumin kirki to lakana ashabuhu salihin da sahabbai ne sun kasance na kirki su ma wannan magana ce ta Imam Malik don haka duk wanda yake suka sahabban Annabi to yana kokari ne indirectly yayi suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da za ka ɗauki sahabban malamin shi waɗanda suke tare da malamin shi ka zage su ka ce ba na ƙwarai ba ne zai ji ciwo ko ko ka ɗauki na tare da mahaifin shi ka ce ba mutanen kirki bane zai ji ciwo amma kuma a ce na tare da annabi waɗanda suka taimake shi aka je aka yi yaƙe-yaƙe suka ba da jinnansu suka ba da dukiyoyinsu suka ba da komai nasu musulunci ya ɗaukaka a da a ce ko ba mutanen kirki ba ne har a ce ma daga cikin sahabban akwai ɗiyan karuwai daga cikin sahabban annabi akwai waɗanda suka yi karuwanci da mata annabi bayan wucewa annabi da sauransu duka wannan ƙazamar magana ko kuma ƙazamin maganganu wallahi maganganun banza ne maganganu ne waɗanda makiya annabi sallallahu alaihi wasallam min al-yahudi suka kawo cikin musulunci domin su rusa addinin musulunci domin su yahudu dama ba su da abokin gaba kamar annabin Allah ko zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haq su kisa annabawa ma suke yi to annabi bai kasuwa gare su sun bi dama sun bi hauni annabi bai kasuwa gare su ba za su iya kashe shi ba ko ba za su iya rusa annabi ba sai suka jinkirta sai ba wucewa annabi sai suka dawo suna nuna yatsa suna sahabi wani ba na kirki ba ne kun ga a wannan lokacin babu wahayi wanda zai wanke sahabban ko domin sun gwada yin haka lokacin annabi suka nuna ummul mu'minin na Aisha suka ce mazinaciya ce da suka ce mazinaciya ce labari ya yadu rudu yawa. wasu daga cikin musulmi ma har ma abin ya fara shiga cikin jikinsu suka fara ganin kamar gaskiya ne sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya kiri wannan labarin cewa kiran ƙarya innal ladzina ja'u bil ifti usbatun minkum cewa waɗannan da suka zo da kiran ƙarya jama'a ne daga cikin ku suna da san cewa wannan ƙaryar da suka kirkiro alkhairi ce gare su amma ba san shari ba ce gare su domin idan aka ɗauki wannan maganar mata annabi ba mutanen kirki ba ne to shi annabin fa sai a ce mutumin kirki ne kunga rakili suka ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Allah madaukakin sarki ce ya izukum ya izukum Allah ko يعظكم الله an ta'udu mislihi abadan in كنتم mu'minin Allah maɗaukakin sarki ce ya yi zuku mullahu. Allah ya nemi ku wa'azi ya nemi ku wonin ya nemi ku kashedi an ta'udu da mislihi abadan na cewa kada ku sake komowa da irin wannan zancen na sukan mata annabi na suka sahabban annabi kada ku sake zuwa da iri ne abada har abada in kuntum mu'minin inda kun kasance mu'mine na gaskiya ma dama da imani akwai shi cikin zukatanku imani na gaskiya to wajibinku ne ku daina faɗin irin waɗannan maganganun game da annabi sallallahu alaihi game da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da masu habban shi ina fatar an fahimci wannan to sai a gurguje abubakar yana cikin waɗanda suka riga musulunta cikin dattawa mazaizai shine na farko wanda ya musulunta sa'annan na biyu shine sayyidus sahaba cikin sahabbai cikin ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam rankata kaf babu kama abubakar asidiku lakabar sa'an abu na hudu shine khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam na farko wanda wasu suna suna suka ga khalifancin abubakar ko suna ganin bai kamata abubakar ya kasance khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna ƙarirai suna amfani da dirkun da makamantansu suna nuna cewa halifancin annabi sallallahu alaihi wasallam na imamu ali ne abubakar da umar kwace suka yi ma'ali ta wannan maganar ko alama ba gaskiya ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da nasusa daban-daban cewa abubakar shi ne khalifan shi na umar muna da hadisi a sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kwanta yayi mafarki a cikin mafarki shi ya ga yana jan ruwa ga rijiya ya ce da ya gama jan ruwa ga rijiya sai ya miƙa guga ga abubakar abubakar ya ja guga ɗaya ko guga biyu ce da ƙyar da ƙyar ya ce Allah ya gafarta mu abubakar Allah ya yi rahama ga abubakar sa'annan abubakar ya miƙa gugar zuwa ga umar umar ya ci gaba da jan ruwa ya ce ban taɓa ganin wani mutum ka ƙarfa wani ba aljanin mutum abƙari ban taɓa ganin irin umar ba domin ko umar da ya riƙa ɗiba ruwan nan mutane suka sha dabbobi suka sha kai da dabbobi suka ƙoshi ma sai daga dabbobin su a kwanta ko ce dabba ta bidoyi ta kwanta mun sa al'adar dabba in ta ƙoshi ciki ya cika sosai sai mi sai ta kwanta ko sai da dabbobi duka ga baki da a kwanta raƙumma kenan menene fasarar wannan mafarkin ai abu ne wanda yake ga zahiri manzon Allah yana jagoranta al'umma sa'annan ba mu ce wasu abubakar ya amshi jagorancin ko da ƙyar da ƙyar saboda abubakar ya samu matsaloli ga mutane duk wanda ya amshi mulki ga hannun gwani zai wahala duk wanda ya amshi mulki ga hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai wahala don shi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanci bisa gado na rashin lafiya belal ya zo mai ya rasulallah as-salatu as-salat annabi ce muru ababakarin bis salati eh, a yusalli nasi hore abubakar yawa mutane sallah ina mumini mu'minin Aisha ta rika kawo uzuri ya rasu rasulullahi ka san abubakar mutum ne wanda ke mai yawan tausayi zuciyar shi tana da taushi matuka yana da wahala ya iya tsayuwa matsayinka face tunani ya ɗauke shi ya kama kuka ya kasa karatu don haka a ce umar manzo Allah ce a amuru a babakarin falisar libin nasi daga baya da aka tambaya aisha ta ce wallahi ta yi ta fana ne tana ta kokarin dai manzon Allah ya canza domin kada a ba mahaifinta shugabanci domin karɓar shugabanci ga hannun manzon Allah wanda yake gwani abu ne mai wahala duk wanda ya karɓi shugabanci ga hannun manzon Allah sai an ga kasawa shi to abubakar ya ja guga biyu watan shekara biyu kenan wannan shekarun biyu da ya yi da 'yan watanni ya yi su cikin matsaloli wanda daga ƙarshe Allah ya karɓi ran shi ya waye ba guga sai mika guga ga Umar ko khalifanci ya koma ma Umar ashe ko wannan nasin dai gari mu ya isa ya gwada mana wane ne khalifa wane ne shugaba bayan wucewar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga sahabbai suna cewa sun fi girmama Abubakar sannan Umar ko a lokacin Annabi kuma Abubakar shine mafi soyuwar mutane ga manzon Allah ashe ya fi kowa cancanta ya kasance khalifa haka ma imam abu dawud ya zo da hadisi a littafin shi na sunan idan muka samu bugun aunul ma'abud shi ne hadisi na 4648 a ainihin wata nuska ta abu dawud shi ne hadisi na 4660 daga abdullahi bin zama abdullahi bin zama yake cewa lammastu iza lammastu izza bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka nauyantar ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi rashin lafiya ta wafati ta mishi nauyi ya ce wa ana inda hufi na farin minal almuslimin yace ce alhalin kasancewar ina gurin shi tare da wata jama'a ta musulmi da ahu bilalun ila salati ya ce muna zaune gun manzon Allah sai ga Bilal ya shigo ya kiri shi zuwa ga sallah yana ya rasulallah as-salat as-salat faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ruwayar abu dawuda muru man yi sallilin nasi a wata ruwaya kuma muru a babakarin fali sallibin nasi cewa ku hori wanda zai yi mutane sallah ko kuma ku hori abubakar ku ce na ce abubakar ya limanci mutane jiya haka faka raji abdullahi ibn zam'a sai abdullahi dan zam'a ya tashi ya fita daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yana dubi ya ga abubakar ya faɗa mishi albishirin ka ya ababakar manzo Allah ya ce kalimanci sallah to sai bai ga abubakar ba to sahabbai a duk lokacin da basu ga abubakar ba ina suke komawa suna koma zuwa ga umar ko ya ce to fa'iza umaru fil nas sai ga ku umar ɗaya na hango shi cikin mutane wa kana abubakar yin ga'iban abubakar a lokacin ya kasance fake bayanan. ya ce fakulti ya umaru sai ni ci ya kai umar un fasali bin nasu miƙe ka ba mutane sallah fata ƙaddama da haka umar ya gabata ya shiga gaba fa kabbara ya kabbara ya fara sallah yana da yana sallah falon ma sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sautahu lokacin da manzo Allah ya ji sautin Umar shi ke ba da sallah ba Abubakar ba wa kana Umaru rajulan mujhiran Umar ku ya kasance mutum mai tsananin bayanar da sauti don haka Umar yana karatu manzo Allah yana can kwance cikin daki ya jiwo murya Umar ga Umar can masallaci yana ba da sallah ƙala sai manzon Allah ya ce fa'aina abubakar shi wai ina abubakar halin ya ce ya aballahu zalika wal musulmun ya ce Allah ya ƙi haka haka ma musulmi sun ƙi Allah ba zai yadda wani ya shiga jagorancin musulmi ba haka ma muminai ba za su yadda wani ya jagorance su ba in ba abubakar ba bayan an gama sallah fa ba asa ila abubakar manzo Allah ya aika zuwa ga abubakar yace aje a nemi abubakar da inda yake garin madina aka je aka shiga nema aka yi ta nema can aka gaishi faja'a abubakar ya zo ba'a da an salla umaru tilka salat ko da abubakar ya zo ya tarar da umar ya riga har ya gama sallah ya sallabe sai ce tautun an riga an gama sallah a faɗa manzon Allah ya rasulallahi an riga an ga masalla ga abubakar nan ya zo sai manzo Allah ce ai wannan sallar ba ta yi ba abubakar ya shiga gaba ya sake da wata fasalla bin nasi abubakar ya shiga ya yi sallah da mutane aka furfura wannan sallar wannan me yake nuni yana nuna wane ne dufiti na manzon Allah kenan in manzon Allah bai nan wane ne shine abubakar ko kuma yana son ya nuna ma mutane cewa ba wanda ya isa ya shiga gaba ba wanda ya cancanci ya shiga gaban al'umma bayan wucewa shi face abubakar sannan gashi ya jingina harka ta addinin mutane ga abubakar ko ba haka ba to duk wanda aka amince ma ga addini ina ga sauran al'amura na duniya kun ga min babu aula ko haka ma wata mata ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi magana manzon Allah ya ce ta dawo baɗi ya ce to amma fa illam ta jidi ne idan kika dawo baki iske ne baki ka iske na yi Fati ba za ki sama ta yi shiru manzo Allah ya ce to fa'ati a babakar in ki dace nemi abubakar kenan wane ne shugaba bayan manzon Allah abubakar ko sa'an nan muna da wani hadisi da imamun musulun ya zo da shi a littafin shi na sahi shi ne hadisi na 2387 daga umul mu'mini na aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yadda aisha take ba da labari game da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da yana cikin rashin lafiya shi ta wafaci lokacin sahabai sun taru gure shi sai manzo Allah ce a nemo mai takarda ya rubuta wani saƙo. wanda wannan saƙon idan ya rubuta shi to al'umma ba za ta taɓa ɓacewa ba har abada ma dama aka yi riko da wannan saƙon. wasu sahabai suka ce a rubuta wasu suka ce a kamata a rubuta ba akwai wani saƙo wanda ya fi ƙur'ani suka ce to da ko manzon Allah yana cikin rashin lafiya ne to amma a dai bari ya ji sauki a gani yaya dai yawa wasu na cewa a bari ya rubuta wasu na cewa a ba sai an rubuta ba sai manzo Allah ya ce duk su watsi daga gari shi gaba ɗai bayan sun watsi wuri ya ƙi sai manzo Allah ya ce ma ummul mu'minin Aisha idi ili a baki ki kira min babanki wa akaki da dan uwanki shine Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq ko yace hatta aktuba kitaban har na rubuta wata takarda fa'in ni a kafu domin ni ina tsoro kada in bar duniya in tahi an yi tamanna mutamannun wani mai faɗayi mai buri ya buri cikin shugabancin da ya kamata abubakar ya yi wani ya ɗarsa rai ne cewa yana son shugabancin irin haka ya zama hitina wai ya ƙulu ƙa'ilun wani mai faɗa ya faɗa ya ce a wane ya fi cancanta wannan ce a wane ya fi cancanta a yi saɓani ya ci tuban sun haka nan ina so in rubuta wannan takardar domin kada wani mai guri ya yi guri cikin shugabancin da Allah ya ba mahaifinki Aisha ta kimtsa ta fita ta je ta kirawo shi sai manzo Allah ya ce ta dama ce zaman ne ta ya samu sako daga Allah wa ya aballahu wal mu'minina wal mu'minuna illa Bakr. Allah ba zai taba yadda ba haka ma mu'mine ba za su taba yadda a shugabantar da kowa ba face Abubakar kuma haka ta faru ko kwatankwashin irin wannan ya zo a gurin imamu ahmad imamu ahalis suna wal jama'a a cikin al-musnad daga jabir bin abdullahi al-ansari haka ma muna da hadisi abdullahi dan mas'ud Allah maɗaukakin sarki ya kara mishi yadda abdullahi dan mas'ud a cikin wani hadisi mai tsawo yana ba da labari yadda aka yi ma abubakar a siddiq baya'a. bayan wucewar annabi mutanen madina al'ansar suna faɗin al'amiru min na shugaba daga cikinmu ya kamata ya zama tun da garinmu ake aka mai mufi da zance sai suka ce to min na amirun wa min ku, amirun cikinmu a samu shugaba guda cikinku kuma muhajirun a samu guda to ne fa abubakar ya miƙe ne musu hudu ba to a cikin wannan huɗuban da yake musu ya nuna musu cewa shi a farkon musulunci shi ne menene ya nuna musu kuma shugabancin bai kamata ya zama cikinsu ba ya kamata ya dawo cikin almahajirun to ne Umar yake cewa yanzu ku ce a nata shugaba cikinku ku fa na taqibu nafsuhu shin wane ne cikin ku zuciyar shi za ta yi mai daɗi? an ya tafaddama a babakarin ya shiga gaban abubakar ya ce shi ne shugaba wane ne ke ganin sha'awar haka a ce ya fi abubakar yanzu shi ne shugaba nan take an sa duk suka yi tunani aiko babu wanda ya kai daraja abubakar faƙalu sai suka gabaki ɗaya suka ce na billahi muna neman tsari ga Allah an na tafaddama a babakarin da a gabatar da mu akan abubakar muka muna neman Allah ya tsare mu da mu ki taɓa tunanin cewa muna son mu samu wani matsayi ko mu samu wata ɗaukaka ta duniya ko ta lahira ko ta wani abu wadda za a cewa an sanya mu gaban abubakar a siddiƙul akbar ba mu kalla mu gani yau musulmi wanda yana nuna mana ashe manzo Allah ya fito fili ma ya gudu cewa wane ne khalifa ko wannan khalifa shine abubakar as-siddiq al-akbar bayan wuce wace sai umar al-faruq Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda ga baki ɗayansu. Ta abubakar shi ne mafi cancantar shugabanci, don manzon Allah ya naɗa shi shugabanci sallah kuma ya naɗa shi shugabanci al'amura na yau da kullum na duniyar mutane, tare da irin ɗabi'u kwalitis da ke ga abubakar a abubakar dai yana cikin makaranta alkur'ani waɗanda sun haddace alkur'ani tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda 'yan kaɗan ne daga cikin mutane suka haddace alkur'ani amma yana kan abubakar wani zai kawo mana hadisin anas bin malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda anas bin malik ke cewa mutum hudu sun haddace qur'ani a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambace su duka daga cikin mutanen Madina jama'al qur'ana fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama arba'atun mutum hudu sun hada qur'ani sun haddace shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce fa muraduhu min al-ansar abin da yake nufi cikin ansar mutum hudu sun haddace al-qur'ani amma yan ba cikin ansar ba ai cikin muhajirun an samu wani sun haddace qur'ani wanda mun riga mun sani minhum ibnu mas'udin ko akwai abdullahi dan mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarrahu an yaqra alqur'ana rataban kama anzalahu Allah falyaqra'hu ala qira'ati ibn ummi abd sannan mun san daga cikin waɗanda an muhajirun waɗanda suka haddace alqur'ani akwai salim maula abi huzaifa wanda ma shi yayi limancin sahabbai lokacin da aka yi hijira annabi bai nan annabi na tare da abubakar a kogon hira sahabai suna kan hanya lokacin sallah ya yi wa zai ba da sallah aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi wanda yake limantar mutane shine wanda ya fi su haddacewa ga littafin Allah suka lalaba salin maula abi huzaifa ya fi su hadda ga baki daya suka gabatar da shi ya ci gaba da ba da sallah alhalin kasancewar ba ɗa ba ne ‘yantaccen bawa ne ko? An fahimci wannan? An fahimci wannan? So bisa ga wannan malamai suka ce ana nufin hudu sun haddace alkur'ani amma daga cikin mai daga cikin al'ansar. An fahimci wannan? An fahimci wannan? Masha Allah. da yake ana nuna mini lokaci tun ɗazu ina ganin insha Allahu ta'ala dai anan za ne dakatar da karatunmu sai zuwa gobe insha Allahu ta'ala in Allah mai kowa mai komi ya gwada muna za mu annifin ci gaba da tafsirinmu ina fatar Allah maɗaukacin sarki ya sa mu yi aiki da abin da muka karanta kada mu kasance fitila mu ya da wasu sa'annan mu kona kawunanmu ina roƙon Allah maɗaukacin sarki dukkan wani alkhairi da wata albarka ya kawo ta a cikin wannan birnin namu na Sokoto da sauran birane na musulmi miyagun ƙaddarori ina roƙon Allah ya tsare mu da gare su waɗannan kidnappers ɗin da sauran masu ƙoƙarin kawo tashin hankali a cikin garuruwanmu ina roƙon Allah kai muna maganin su wannan ciwon na coronavirus virus wanda ya tunkaro al'ummominmu wanda yau duniya take fama da shi ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya muna maganin shi Allah ya taimaki addinin musulunci ya ƙara ƙarfafar da shi a ko'ina a cikin faɗin duniya haka ma ya taimaki masu taimakon addinin musulunci waɗanda suke taimakon addinin musulunci da kawunansu ko kuma dukiyoyinsu